tattari ne ya kawo Nafisatu Suleiman tar bako rungumar sana'ar ɗinkin zamani. Dalili karatun da ta yi bai shafi ɗinki ba kwata-kwata. Nafisatu ta bayyana yaya ta tsitsi kanta a wannan fanni. Na samu wannan dubarin bayan na dawo daga garin Lyon na kasan Faransa. Na zo ne na yi wani horo sai an ka liƙe filin jirgi saboda cutar corona. Sai nake ya kamata in ƙirƙiro ni ma wani abu. Kenan ta haka ne na fara sarrafa zannuwa da abaya da sauransu. Zannuwa nake ɗoka in mayar da su kamar abaya dogaye da ƙanana. A gani na kaya ne da mata suke iya sawa su je wajen aiki. Nafisatu ta shiga wannan fanni bisa ga jan hankalin yarta ta wani bangare a cewar matashiyar maɗinkiyar tana da hannu a ciki. Akwai kam, amma ni ke zana kalolin kayan da kaina, kenan sai dai kawai in kwatanta musu yadda za su yankawa, da yadda nake son wani abu kasa. Yana soya mini yanayin rayuwata, amma ina samun amfani a ciki. Tunda mutane suna tambaya, lalle ba abu ne mai sauki ba, akwai kanin kiniki masu tsanani, kuma kusan kowa na son irin kayan nan. A nan inda wasu matasa suke shakkun shiga dalilin rashin kayayyaki, amma tashiyar maɗin mataimakiyar na son cika muradunta. Disais... Ina gani ko in buɗe shago, watakila a Yamai ko a Maraɗi, amma lele ina son shaguna a kowane gari ma. Ina zan sai da maza da mata zannuwa, tunda na fara ɗumka kayan maza. Mun tattauna akan zancen kasuwanci a wannan marke, tunda naki ya kamata matasa su har kirkirawa, tunda abu ne mai mahimmanci mutum ya kero wani abu nashi, ko da akwai makamankin haka. Bikin liyafa ya kasance cikin sa'a, abokan hulɗa na nan gaba na matashiya Nafisatu sun zo, ta bayyana cewa wannan biki ya bata damar nuna nuna ƙarar abubuwan da ta ɗinka.